This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan wuni. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu mustafan Sokoto da sauran abokan aiki ke farin cikin daukar ragamar wannan shirin a daidai wannan lokacin. Amma da farko ga kanan labarai. to maryam jakadi amurka ta je kasashen da ebola ta ke addaba a kasashen afirka wato gini saliyo da kuma liberia wasu kasashen afirka kuma na shirin samun gara basar mankudan kudade shugaban misir wanda tsohon soja ne yana kara tasirin ruwan sojoji a mulkinsa sannan china ta ce za ta cire laifuka tara daga cikin laifuka hamsin da in ka aikata ɗayansu za a kashe ka To madalla, a shirin namu na yammacin yau za ku ji cewa yau ce ranar da gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takara a zaɓe mai zuwa. Muna kuma ɗauke da rahoton ƙungiyar matasan arewacin Najeriya da ke cewa a fa sake duban maganan nan da malamin nan Dr. Ahmad Gumi ya yi kan Janar Buhari a wani taron manema labarai da aka yi jiya Litinin a Kaduna. Za kuma mu kawo muku rahoto daga jihar Neja inda aka samu nasarar magance cutar polio kusan shekaru biyu kenan. Bayan haka za ku ji shirin noma wanda Halima Jimarau ta shirya kuma za ta kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Yanzu dai ga abin da duniya ke ciki. To muna fatan kowane labi lafiya. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya tana son ƙasashen duniya su ƙara mai da hankali da kyau ga bukatar ɗaukar matakan shawo kan masifar cutar ebola wacce zuwa yanzu ta kashe mutane kusan dubu biyar a afirka ta yamma a cikin wani saƙon da ta watsa ta hanyar duniyar gizo ta twitter bayan da ta gama kai ziyarar kwana guda a gini jakadiyar samantha power ta ce ɗimbin bukatun mutanen da lamarin ya shafa suna da yawa ta kuma bayyana imanin cewa taimakawa irin waɗannan mutane da abubuwan da suke bukata din zai taimaka ainihin wajen ceton ɗimbin rayukansu daga baya jakadiyar ta je ta dare a kasar saliyo kuma tana niyyar ta ziyarci ita ma ƙasar liberia da ita ma dai wannan bala'in na ebola yana dabarta to sai dai kuma wata mai magana da yawan ma'aikata harkokin wajen amurka jim saki ta ce jakadiyar ba za ta ziyarci ko ɗaya daga cikin sansunonin kula da masu cutar ta ebola ba kuma ba wata cuɗanya da za ta yi da waɗanda suka kamu da ita Wasu ƙasashen Afirka na shirin samun garaɓasan makudan kuɗaɗe kamar dala miliyan dubu takwas a ƙarƙashin wani sabon shiri da aka bada bayanansa a yau a ƙasar Ethiopia a wajen wani gagarumin taron masu ba da tarbace na ƙasashen duniya tare da shugabannin siyasa da aka yi a can Ethiopia a ƙarƙashin jagorancin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya wato Ban Ki-moon. wanda a kan wannan mulki wato a kan jagorancin nashi ne aka ba da sanarwar gudunmuwar da kungiyar kasashen turai da wasu manyan bankuna uku na duniya za su bada ga wannan shirin duka-duka dai kasashe takwas ne za su ci moriyar wannan shirin wanda suka hada da jibuti eritrea ethiopia kenya somalia sudan ta kudu sudan da uganda daga cikin masu ba da gudunmuwar dai kungiyar kasashen turai ce ta ba da tarbace mafi tsoka na dala miliyan dubu uku da dubu ɗari bakwai yayin da bankin duniya da bankin raya kasashe na afirka kowanne ya alkawarin ba da gudunmuwar dala miliyan dubu da ɗari takwas shi ma bankin raya kasashen musulunci ya yi alkawarin ba da dala miliyan dubu da ɗaya da yake son a miƙa ga ƙasashen Djibouti, Somalia, Sudan da Uganda kawai. To kuna jin labaran duniya daga sashen Hausa Amurka ne a birnin Washington DC. shugaban ƙasar misira abdul fattah el-sisi wanda daman dai tsohon hafsan soja ne yana ɗaukar matakan kara tasirin rawar da sojoji ke takawa cikin gwamnatin tashi domin ba su damar yaƙi da 'yan ta'adda da ke ta ƙara yawan kai hare-hare a jiya ne shugaban masar ɗin ya umarci soja su je su haɗe da 'yan sanda su yi aiki tare da juna har na tsawon shekaru biyu nan gaba wajen gadin ma'aikatu da wurare irin su tituna tashoshin jiragen kasa da butacin man fetur ha kuma ya ba da umarnin cewa daga yau duk waɗanda aka kama suna banzantar da waɗannan wurare ko suna nakasa su a rinka musu shari'a a gaban kotunan soja maimakon kotunan fararen hula shi wannan umarnin na shugaba alsisi da ya biyo ne bayan da wasu wato wasu daga cikin hare-hare mafi muni da aka taba ganin ana kaiwa kwanan nan akan ma'aikatan tsaron wanda ba ga irinsa ba tun lokacin da aka tumbake gwamnatin tsohon shugaban masar muhammad morsi domin ko ranar juma'a da ta wuce mayakan kishin islamu sun kashe akalla sojoji talatin a yankin turu da ke arewacin misira wanda wannan shine farmaki mafi muni da aka kai aka ma'aikatan tsaron kasar a cikin tarin shekaru da dama da suka gabata to sai dai shi ma shugaba sisi din tun daga lokacin da ya dare kan karagar mulki watanni goma sha biyar da suka gabata gwamnatin shi ta hallaka ɗaruruwan misrawa masu haƙi da kishin islama ta jefa dubbai kuma cikin gidajen kurkuku sannan kuma ta yi fatattakar masu hankoron raba gwamnati da aƙidar addini china ta ce tana tunanin cire laifuffuka tara daga cikin laifuffukan da ke sa a iya yankewa mutum hukuncin kisa a jiya litinin ne kamfanin dillancin labaran shinhuwa ya ruwaito cewa yanzu haka an kai wato an aika wannan sanarwar zuwa ga majalisar al'umma ta kasar don a duba ta a yanzu dai akwai laifuffuka kamar hamsin da biyar waɗanda idan mutum ya aikata ɗaya daga cikinsu za a iya yanke mashi hukuncin kisa irin waɗannan laifuffukan sun haɗa da fasakorin makamai albarusai ko kayan nukiliya safarar sauya kuɗaɗe makudan kuɗaɗe da kuma kuɗaɗen haram. Wata cibiyar mutanen China mai suna Duwahua Foundation da mazauninta ke jihar California tana Amurka. Ta ce mutane 2,400 hukumomin China suka kashe a shekarar 2013 kuma ana sa ran a cikin wannan shekarar da muke ciki ma za su kashe kama haka. to a ƙarshe shugaban afirka ta kudu jako zuma ya umarci 'yan sandan ƙasar shi cewa kada su yi bacci su duk abin da za su iya sai sun gani ko suwaye suka kashe kyaftin ɗin ƙwallon kafa na ƙasar sanjo miyuwa kuma su tabbata an gufan da su a gaban shari'a a ranar lahadin da ta gabata nan ne aka kashe shi wannan ɗan ƙwallon ɗan shekaru 27 da haihuwa yayin da wasu suka yi ƙoƙarin su kutsa zuwa cikin gidan budurwar shi kele kumalo da yake mai da martani ga wannan kisan ajiyar ne shugaban na afirka ta kudu yake cewa ba wasu isassun kalmomin da za su iya bayyana ainihin irin bakin cikin mutanen kasar game da wanda abin ya faru yanzu kama su 'yan sandan afirka ta kudu ta yi tayin za ta ba da goron zunzurutan dala dubu ashirin da uku ga duk wanda ya ba da labarin da zai kai ga a gano wanda sa kashe kyaftin din. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla, a yau talata ne gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwasa ya fito fili ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben shekarar 2015. wakiliyar Murya amurka a birnin tarayya abuja ta samu halartar wannan taron madina mai yawa kana a wannan taron wa gwamnan Kano Rabiu Musa Kwankwaso ya bayyana aniyarsa na tsayawa takarar shugaban ƙasar Najeriya a Abuja shine tsohon filin fareti wacce aka fi sani da Old Parade Ground. Kuma wannan wuri bai kai rabin dandalin da ya soye wannan ya bayyana aniyarsa ba wato ita ce Eagle Square. To duk da haka mutane sun cika sun cika sun cika fiye da yadda kike tsammani. wato alamu kenan da nake gani cewa duk inda apc suke in yau aka ce dan takararsu ne zai fito bai na aniyarsa lalle za ki ga taron mutanen apc daga ko'ina sun taru kamar yau akwai wayanda suka zo daga bayelsa akwai wayanda suka zo daga adamawa akwai wayanda suka zo daga lagos daga jihohi da yawa sun hallara a nan da mata da maza wuri ya cika har waje yayin daukan wannan rahoto wajen karfe biyu da wani abu eh. yanzu ne zai bayyana aniyarsa wa magoya bayansa da suka halarci wannan taro na yau. Eto eh me kike gani ya hana ya samu babban filin da ya kamata a ce ya yi irin taron da yake so? Na tambaye shi wannan da na hira da shi a jiya. Eh. Ya ce shi abin da ya sa yake ganin cewa ya yi kwana da kwanaki yana neman wannan babban dandali a bashi saboda ya bayyana aniyarsa kamar yadda aka baiwa kowa. Eh. Aka hana shi, shi yana ganin wato ah, mahukuntan Najeriya na yanzu sun tsorata ne da ɗabi'unsa da kuma manufofinsa da abubuwan da ya ƙudiri a niyan yi ma 'yan Najeriya. Shi yasa aka hana shi yace ko da an hana shi da ya so ya je wata jami'a ne ya bayyana aniyarsa. Ya ce da ma ba a bashi nan ɗin ba da titi zai samu ya kashe a cikin birnin tarayyar nan ya tara magoya bayansa ya bayyana musu aniyarsa cewa yana da niyyar tsayawa takarar shugaban kasa a shekara dubu biyu da goma sha biyar. Dole ne idan mutum zai irin wannan taro sai ya samu goyon bayan jami'an tsaro wayanda za su kare lafiyar wayanda za su zo da dukiyoyinsu da shi kanshi wanda zai bayyana aniyarsa. To kin ga a wannan dandali ya samu wannan domin wuri kuwa an samu jami'an tsaro saboda haka an yi wannan taro cikin kwanciyar hankali da lumana. To kafin shi ya kai ga yin jawabi tsohon gwamnan anambra wato chris ingige shi ya karanta ƙasidar da ke ɗauke da dukkan tarihin shi rabiu musa kwankwaso kuma kin san ɗan majalisar dattawa ne da ya koma jam'iyyar apc a gaida madina dauda To masu sauraro a shirin mu na dare muna so mu ji ra'ayoyinku akan shin ya kamata a maida hankali akan addini ne wajen haɗa 'yan takara ko ko a maida hankali ne akan gwaninta mutum da ƙwarewarsa ganin yadda wasu ke cewa kada a haɗa musulmi da kirista wajen zaɓe. To har yanzu dai akan batun siyasa wata ƙungiyar matasan arewacin Najeriya mai suna Arewa Development Foundation a turance ta ce akwai bukatar 'yan arewa su sake nazarin maganar Dr. Ahmad Gumi dangane da maganar sake tsayawa takarar janar Buhari a zaɓe mai zuwa. Da ya ga ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar da wakilin murya Amurka Lawal Isa Ikare ya yi hira da su shine shugaban ƙungiyar matasan Malam Yahaya Kanan ga abin da yake cewa. janar muhammadu buhari a cikinsu ya fi kowa yawaita takarar shugabancin kasar nan ya fi kowa karbuwa hannun talakawan kasar nan musamman na arewacin kasar nan to amma abin tambayan shine za mu iya tallan shi a wani guri sabanin arewacin kasar nan mu duba rayuka da ake ta mutuwa akan zaɓe so idan fitanka ko wanka takara zai sa mu rasa rai daya a arewa mu ban ma goyon wannan muna goyon bayan sanji amma dawwammamiyar sanji amma mu ba mu ce ga siyasa mu mu babbar siyasa mu ita ce arewa amma an kuka ce ba ku san janar a arewa ko kuma kuna ganin yana da wasu illoli ina kuka dosa yato muna da sauran yan takara guda uku muna da sam inda izaya muna da dr rabiu musa kwankwaso muna da atiku abubakar kowanne daga cikin wa'innan in zai fita muna ga da mu fi cimma burinmu shi kuwa kakakin kungiyar matasan a jihar kaduna malam muhammad dan auta cewa yake ya zama wajibi 'yan arewacin Najeriya su duba ɗan takara a shekarar 2015 wanda ke da sassaucin ra'ayi. Mu abin da muke ki da Buhari fa siyasan nan ta nuna 'yar manuniya Kirista Musulmi Jonathan Buhari Arewa Kudu idan ba wane ba wane zai zama kaza idan aka yi kaza kaza za ta faru wannan shi muke gudu saboda ba tsanani ba ne ba kuma yaƙi ba ne ba kuma gaba ba ce a'a mu dawo mu bi hanyar siyasa tunda siyasa ce ta shar'anta mana mu kawo mutumin da yake da sassaukar ra'ayi wanda zai ɗauki kowa ya tafi tare da shi wanda in ka tafi kana musulmi za ka sayan ma kirista ya saya amma wasu na ganin komawa kuka dauko a arewa dai wannan magana ta dan arewa dan kudu kirista musulmi ana ganin komawa aka saka takarar nan a kowane abu a wurin in ka ce kowa ba kowa ne hangen da muke majalar muhammadu buhari wannan abun shine a jikin jikinsa yake bin sa wanda na tabbatar maka da akwai inda in ka je kai magana buhari kawai za a kalli ka kawo siyasar addini ne kamar inda malamin nan ya faɗa idan aka zurfafa tunani tsakani da allah tunda ita fi pdp babu mai gaya mata amma mu tun da mun yadda cewa wannan bawan allah musulmi ne dan yankinmu ne ya yadda da shawara ya yadda da a gaya masa ya ji muna roƙon su ba dan mun isa ba da su ajiye janaral muhammadu buhari ba don komai ba don ƙasar nan ta zauna lafiya sai dai fa alhaji shu'aibu lili na jam'iyyar adawa ta apc ya ce dabta gumin ba ma shi da hurumi na hana janar muhammadu buhari takara dr Ahmed abubakar gumi ba dan siyasa ba ne malami ne kuma ya fahimci cewa harka ta siyasa abin mu 'yan siyasa musamman a wannan karo lokacin da su ne suke da hurumin da za su fitar da 'yan takararsu amma a matsayin malam bai kamata ba ya yi maganan nan a bainar jama'a ko babu komai idan akwai auren fari irin wanda muka saba yi a ƙasa hausa bahari ya haifi ahmad don haka me zai hana malam ba zai tashi ya je ya tarar da buhari ba ya bashi wannan shawara ya ce akwai wuyar gani ne a'a ɗaya daga cikin irin abubuwan da za mu yi kenan mu sulɓe idan muna so mu yi sharri amma me aibin magana nan tashi ne aibi na magana shine ka zo ka ce wa jama'a cewa ba ka son abin da suke so shine kadai a 2011 mutum miliyan goma sha biyu suka ce suna son buhari suka tabbatar suka saka mishi kuri'a malam a matsayin wa cewa yake yi an yi mutuwa ba kada a maimaita wato ba mu so muna yin take-taken da ba su da daɗi yanan naga yanan naga akan maganar shekaru shi ba shi da ilimi ne abubuwan da suke faruwa a duniyan nan isa akwai shugabannin kasashe da dama a nan afirka ba ma a duniya baki ɗaya ba waɗanda sun girmi buhari akwai waɗanda suke neman ɗari in sun gama mulkin su a nan cikin afirka to me ke laifin buhari dan ya tsaya a shekaru saba'in da saboda ku me maslaha ne ya kama bakin shi ya tsuke ya yi shiru magana ba tashi bace. isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya To madalla. A jihar Neja kuma mun samu rahoton cewa shekaru biyu kenan ba a samu wanda ya kamu da cutar shan inna ba. A ta bakin hukumomin kiwon lafiya ta jihar. Ga dai Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani. Hukumomin kiwon lafiya a jihar Niger da ke arewacin Najeriya sun ce an samu nasarar yaƙi da cutar shan inna a cikin shekaru biyu da suka gabata a jihar Niger. Babban daraktan yaƙi da cutar shan innan a ma'aikatar lafiyar jihar, Dr. Yabagi Aliyu ya ce a cikin shekaru biyu dinnan da suka gabata. ba a samu labarin bullar cutar polion ba a jihar Niger. Haka zalika Dr. Abagi Aliyu ya ce kyautan nan da suka samu daga Bill and Melinda Gates ta taimaka musu wajen ci gaba da kula da sashen ruwan maganin allurar rigakafin polion. award wanda muka ci na bill and melinda gates mun tanada kudin yanzu da muka samu mun ba da oda na eh, wuraren da za mu hajiye magani kamar su eh, working call room da su firiji da sauransu. A ɗaya gefen kuma Dr. Yabagi Aliyu ya ce hatta horar da wasu ma'aikatan kiwon lafiya a jihar sun yi amfani da kuɗin kyautar wajen ba su horo. Eh, to na farko mun yi horo iri-iri. training da na immunization da na kuma na na haifuwa da sauransu dai na irin dai training irin da na kuma abinci nutrition da sauransu mun training da su mm, saboda wanda suke mana aiki su samu su samu horarwa su sama su zan suna sun san aikin da suke yi na biyu kuma kamar da na gaya maka mun ba da oda na wuraren sa magani na ba na polio kawai ba na duka na vaccines din duka kuma banda wannan kuma akwai dakin da muke ake ajiye magani wanda ake kira call store kuma ofisoshin eh, offices da wanda muke amfani da su mun ba da su kuma ana renovation kuma ina ji fata in kana wucewa ta bayan zenith bank akwai wani office namu a wurin ana gyara wurin eh, kuma irin su takardu kamar da eh, irin poster poster da da muke ce IEC Information Education and Communication eh, Material da aka mun sassaya da sauransu kuma banda wantan kuma mun sayi su kwamfutoci da sauransu da kuma irin infocus abinda eh, projectors wanda su local goma za su dinga nuna suna majigi eh, su nuna suna za su ta majigi a local government da su communities da sauransu don fadakar da mutane don a sakamakon faɗakarwa da yin tarurruka da malamai da shugabannin addinai da ma sarakuna iyayen ƙasa a nan jihar Niger a yanzu dai an samu sauƙin masu bijire ma allurar rigakafin cutar ta shan inna Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. zan foliyo abai da kyau bare alaka na na yake ruku. Kyara Allah Ubangiji ka raba mu da ciwon foliyo. Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma agogonmu na cewa karfe 11 da minti 18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. zama masu sauraron mu da wannan la'asariya Assalamu alaikum barka da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawar wakilinmu a Kano Muhammad Ibrahim Kwari da daraktan shirin tallafawa da kuma taimaka ma manoma su fahimci noman kasuwanci da kuma dabarun samar da kasuwannin sayan wasu nau'ukan albarkatun noma a wasu zababbun wurare. Hukumar Raya Kasashe Masu Tasowa ta Amurka USAID ko USAID e ita ce ta bullo da wannan shiri da ake kira Markets 2 kuma shugaban wannan shiri shine Aliyu Sama'ila. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da Aliyu Sama'ila za su ci gaba da tattaunawa yau a kan horo da koya ma manoma dabarun noma albarkatun da za su iya saidawa da kuma da manoma akan bambancin zuba taki da kuma zubar da taki. Kada in ja ku da nisa ga Muhammad Ibrahim Kwari da Darakta Aliyu Sama'ila. Wai maganar horon nan da kake ce ga manoma, yaya tsarin yake ne? Ya kuke lalubo su manoman kuma wata siga kuke bi ku ba su horon nan har su hau kan siddi? To, a tsarin harko da muke shi ne sai mun biɗi wa zai sai kayanka. Don a turanci abin da muke ce manoma produce what you can sell. not what the market eh. samar abin da zaka iya sayarwa exactly ba wai ka tsaya wai suka noma ba kusan nan kai ta wa zai sai hmm. ah, ka noma abin da kasuwa ka so to za mu fara ne da kama zan baka misali kamar shinkafa Uh, kamar nan kano muna da wayanda muke abokan mu umza rice mill wayanda su muka fara tunkara cewa ton kamar nawa kuka bukata ga shekara sun ka ce suna bukata kamar ton dubu ɗari sun ka ce to kuna samu sun ka ce ina wani lokaci sai sun ruhe ma saboda babu a shinkafa da za su sarrafa su sa ga buhu saboda shinkafa su daidai take da wadda ake shigowa da ita daga waje a to ka ce musu idan mun ka horar da manoma sun ka kawo muku za ku siye ta daidai da wadda take a kasuwa sun kace yi sai muka shiga yarjejeniya da su sannan muka shiga yarjejeniya da ita jihar da ta ciki saboda mu ba ba mu san inda manoman suke ba muka shiga yarjejeniya eh, kai sai muka shiga yarjejeniya da kamar ita jihar kano cewa to ga abin da yake tahe da mu ga kuma abin da muke da niyya a bayan shiga wannan yarjejeniya sai muka tahi muka samu manoma a kiyasin mu idan muka ba manoma horaswa sun kai abin da ya kamata to lalle za su samu a biyan bukata a kiyasce tun da an gwada an gani sun ka yi shuka yadda kimiyya ta nuna tsakanin tushe da tushe su ba tazara kaza ga lokacin sa taki don akwai ga horowarmu akwai abin da muke kira zuba taki da zubar da taki zuba taki shine in ka zuba shi yadda ya kamata zubar da taki kuma in ka watsa shi yadda manoma ka watsa ke gana ki gana ki ga kahin su gama rabi du ya bi iska ya tihata ko kuma ruwa ya tawaye wanke shi amma in ka soki kasa ka huda ka zuba shi yadda za ka yi shuka to shi ya zuba taki yadda ya ne to duk yawancin ƙananan abubuwan ga manoma ba su san su ba to shine in muka abin nan sai mu yi kiyasi to in za mu horar da manoma kaza a daga ƙarshe in sun kai girbi za su iya kawo muku kashi kaza cikin bukatar ku sai ku biɗi sauran kashi kaza to a wannan tsarin za mu ta tare ake yin ta gaba ɗaya ana kamar duk wata uku uku ana taro na masu ruwa da tsaki cikin harka sai a tuna ina ake su bangaren gwamnati da kace kuna tare kuka kulla yarjejeniya wacce rawa suke takawa rawar da gwamnati ke takawa shine za ta ba mu malaman gonanta muna dan ba su dan wani abin da za su sa ma mashin mai su yi ta haya haka amma ba mu ka ba su albashi ba gwamnati ce za ta ci gaba da ba su albashi amma mu za mu horar da su ga yadda sabon tsarin ta da abubuwa suke na kamar shuka shinkafa da yadda za a ta da ita a cimma biyan bukata zan baka karamin misali kamar yanzu a shinkawa a gwamnatin tarayya ta ce manoman najeriya suna samun ƙasa da ton biyu a kadada guda to mu duk manomin da mun ka hore yakan samu ton biyar zuwa sama akwai masu har bakwai a hekta ɗaya so ka ga ya ruɓa wajen uku kenan ga ga abin da ake abin to muna ba wa'annan malaman gona irin wannan zuwa kuma muna biye da su koyaushe ake horar da manoman nan muna tare da su mu abin da. abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a yau saboda haka mun ɗiga aya a nan idan Allah kai mu rana ta yau za mu ci gaba yanzu a madadin Aliyu Sama'ila daraktan shirin Markets 2 na ayyukan gona a hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ko USAID da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya tattauna mana da shi da wadda ta hada mana sauti Julie Leathers Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lahiya da wadata. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. sakon farko na usman manika mai roro ne funtuwa a jihar katsina nigeria inda ka ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku bani dama domin in kira ga shugabannin ƙasa ta najeriya akan halin da talakawan da allah ya baku amanar mu halin da muke ciki domin babu jin daɗi ko kwanciyar hankali tare da mu sai fargaba da matsalar tsaro gaba aikin yi ga matasa uwa uba zidda jinin al'umma da ake yi babu wani abu da kuka sa a gaban ku illa zaben 2015 ku sani duk abin da kuka yi aikata za ku gani a gaban allah ranar da babu abin da zai cece mutum sai halinsa sai kuma wacce ta fito daga malam ango malamin makaranta da sani mai langilangi a yawuri inda kuka ce soke kabu-kabu ko a da gwamnatin tarayyar najeriya ke shirin yi shi wannan shine ake kira ana kukan targaɗe ga karaya wannan abin allah wadai ne kuma abin takaici ne ya kamata gwamnatin najeriya ta sake tsari game da wannan abin shi kuwa ilyasu mahmud gan bako cewa yi yunkurin gwamnatin najeriya na hana sana'ar a caba a ƙasar wani babban kuskure ne ganin hakan zai iya haifar da yawan barayi a ƙasa da 'yan zaman kashe wando da ƙarshe muke jan hankalin 'yan majalisu da su taka wa gwamnatin tarayyar najeriya birki akan wani katobarar da take son yi a mulkinta sai kuma wacce ta fito daga habibu ibrahim central market katsina inda kace gargadin da tsohon shugaban najeriya olusegun obasanjo ya yi ga manyan jami'un kasar da su yi al'akari da batun addini wajen fitar da 'yan takararsu a zaben 2012 abin dubawa ne domin a wasu sassan kasar har yanzu ana fama da rikici mai alaka da addini da kabilanci. To madalla kafin mu karkar shirin namu na yanzu bari mu koma ga Aliyu ya bamu labarai amma a takaice. to da jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya tana son ƙasashen duniya su tashi tsaye su mai da hankali ga bukatun wato ɗaukan matakai na shawukan cutar ebola wacce zuwa yanzu cuta ce da ta kashe mutane kusan dubu biyar a ƙasashen mana afirka ta yamma a cikin wani sakon da ta watsa a duniyar gizo bayan da ta kai ziyarar kwana ɗaya a kasar gini jakadiya samantha powers take cewa ɗimbin bukatun waɗanda wannan lamarin ya shafafa suna da yawa kuma ta yi ma'anin cewa idan aka biya musu bukatun hakan zai ce tiraka da yawa wasu ƙasashen afirka guda takwas suna shirin samun gara sama gudan kudade kamar dala miliyan dubu takwas a karkashin wani sabon shirin da aka bada bayanin sa a kasar ethiopia a wajen wani gagarumin taron masu bada tarbace na kasashen duniya da aka yi a karkashin jagorancin shi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki muni aka bada sanarwar gudunmuwar da kasashen za su bayar kuma kasashe takwas da za su ci wannan shirin sun hada da jibuti da eritrea da ethiopia da kenya da somaliya da sudan ta kudu da makwabciyar ta sudan da kuma uganda masu saurare a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin aliyu mustapha sokoto da ya taya na gabatar da shirin da kuma miss julie gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu ta yau miss nashwan ni maryam dauda nake cewa ku huta lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.